masoya na biki yau ya zama ango amarya ummi ina kike banki zan yi muku tamburan girma eh, farko ubangiji ni zan yi sanyawa Jalan bai kayon cikin kanawa. Darajar sama kin Allah sawa karce ya haskawa. In yi wa masoyan juna rabi ya aure Aisha ummi auren su aka yi wa. shagali budiri yau ranar aure. Aisha Maryam a gidanka ta tare. shugaba na gidan aure hakuri kwa jure duka ziga ta magauta sai kun ture aisha murya ango auren soyayya Na ji daɗi a nan ake faɗin na saba Aisha amarya tana da kyawun haiba da umma da abba radio an gozi gun adashin kai riba tun farko an yi baiko allah sa auren ya yi karko auren soyayya haka soyayya ita ke sawa har ai aure da wani madaci ai daure ana ta bikin nan mun sanyo anko kamshi na turare ana ta ruwan naira sosai sosai babatin yan kore rabiu aisha ranar kuce ango da amarya rabiu kai ka zama ango aisha amarya kare ta kai ka zamto jigo na amarya kunce da kai bango akan ka ta shiri. ka a gudun masoya shi ne ku zauna lafiya wurin iyaye shi ne da ku zauna lafiya Mama ango hajiya umma habiba Allah ya ja daren kwananki mama uwa kike ne goya marayu mama kowa yana fashe mamun sanya alhaji ya haya yana birna alhaji ba da masu na murna alhaji salisu yana birna tilaji jima tana birna an ango zani sanya kayan amarya zani sanya yaya aminu yana birna yaya ibrahim yana birna zaharaddini ma yana birna abubakar ma yana birna sarki rushi ma yana birna murna anti nafisa ma tana murna anti kubura ma tana murna annan amarya ma suna murna masoya rabi yau ya zama ango amarya ummi ina kike banki zan yi muku tambulan girma